Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sallade na gaba Jama'a assalamu alaikum Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, mun kawo muku dalilan da masu sharhi kan harkokin noma suka ce su ne suka sa ƙasar Ghana ta shigar da shinkafa da ta kai ta dala miliyan 560 a bara. To ko shin wani tasiri shigar da shinkafar zai yi ma tattalin arzikin ƙasar? Kasancewa da dala Amurka ake siyo shinkafar daga ƙetare. Dr. Najib Ibn Hassan, mai sharhi kan harkokin tattalin arziki, ya ma wakilin Hamza Adam ƙarin bayani. An ka duba yanayin gana muna kashe kudi mai tarin yawa mai dubin yawa kan wurin kawo shinkafa a cikin ƙasa. In ka duba import wage bill kukun da gwamnati ke kashewa a kan sun kaya waje na shinkafa na sama wanke nuna kamar akwai damuwa kwarai da sababin wa kuma ne kuma cd kullum yake ta faduwa kan dola don kowane lokaci ana neman abinci ya kamata a je ana neman kudi a je dola a je a kawo abinci waje to yawon neman dola na sa karfin dola ya tashi shi sidi ya mutu to mutuwan sidi kuma na ga kowa ya san abin da ke tafiya ga rayuwarmu so shi kamata ya yi um, a sani za a yi a magance wannan importation ko kawo shinkafa cikin kasa sa'annan kuma na biyu kuma a kawo abinci waje yana cikin in ka lura idan an samu ko economic sanction economic sanction shine kamar takunkumi in an samu takunkumi na wurin batun tattalin arziki to yana samun tasiri don zan yi wa muku yawa dole za ku mika wuya in na ga indiya wani shekarun da ya wuce kadan an taba samun su wani irin takunkumi na tattalin arziki ya samu tasiri cikin kan indiya tun lokacin inda suka yi rantsuwa ba za su daina batun numa ba suka mai da hankali hannu ma har yau indiya tana da tace da kanta kado yau population indiya nan zuwa july india za ta fi china yawa amma duk da wannan indiya tana ce da kanta sannan an duba japan da za ta sai shinkafa waje ya fi mata sauki da ta yi noman shinkafa cikin japan amma takiya tana faman yin noma shinkafa da tsada cikin kasanta don saboda duk kasan da bai kubuta ga barin yunwan abinci ba to babu alama wani kasa ya ci gaba so shi kasa ya kamata ya dogara akan shi wurin abinci in kasa na dogara kan wani kasa kan abincin cinta to wani kasa na ko muskila to da wanni najeriya suka mai da hankali wurin batun noman shinkafa da noman abinci har yau kai najeriya ba ta sin abinci shinkafa waje kuma shinkafan waje kuma bai shigo mata don da najeriya population najeriya ya lunka gana wurin 30 ko 40 times amma najeriya tana cin abinci na kasanta har ta ba wasu kasashe ma ainihin taimakon abinci to wanda ya kamata mu mai da hankali cikin batun noman kasa ya eh, noman shinkafa sa'annan kan lura kuma idan muka bari muna kawo shinkafa waje ya yawa to yana kashe mu mu ne manoman mu wanda suke cin gana ganiyans masu noman shinkafa yana kashe su ne don daya shi zai yi noman hannu ne ba mashin zai ba so shi noman hannu yana sa kamar cost of production ya je sama ko a bashi da zai wurin noman yana zuwa sama so shi in ya kawo abincin kasuwa kuma zai sada to na waje kuma last scale production ne masu noman shinkafa na kasan turi last scale ne so shi shinkafa in ya zo na farko ga sabta ga arha to kaga kowa zai waiwayi shinkafin waje ya bar na gida a wai zace kamar manoma na gida mu rasa su asara kamu kuma in an rasa manoma cin kasa ma'anar shi ne akwai unemployment za su bar kauyuka su zo cin gari neman aikin yi ba kuma aikin yi shi kawo pressure kan infrastructure ko kuma kan gidaje da wurin ruwa da hospital da ke cikin babban gari to saboda shi kamata ya mu mai da hankalin wurin batun noma sosai. Horon kai dade Dr. Najib Ibn Hassan Eh, mun ji irin tasirin da shigo da abinci daga kasashen ketare yake yi ma wato tattalin arziki na kasar Ghana. To ga yanan kasar eh, Israel ta sanar da cewa za ta taimaka ma Ghana eh, ta kasance ɗaya daga cikin jerin ƙasashe da za su ringa yin dogaro da kai wajen noman shinkafa. Shin kana ganin in Isra'ilan ta iso nan ƙasar Ghana ya yi taimako kuwa sa'annan wani shawara Eh, za ka baiwa gwamnatin Ghana kan wannan al'amarin domin ganin wannan yunkuri da Isra'ila ta yi eh, ya haifar da natija mai kyau? Eh, zuwan Isra'il babu laifi ba ne. In dai gwamnati ya zau da policy da zai taimaka zai yi shi ne farko gwamnati ya kokari ya kawo university lecturers wanda suke batun noma manoma a zo da su a kawo kuma manoma kuma na kauye wanda suke noma shinkafa kauyawa wanda suke noma a tattara su duka su taimaka masu su Israel in ya so wurin batun noma don Israel ba san batun kasar mu ba ba san batun yanayin mu ba weather ko environment mu ba to dole mu samu namu expert masu ilimi na agric na noma na kasa cikin university kuma masu noma kasa a kawo dukan su da su Israel ya so su bai shawara yadda za a yi mu cimma gurin mu na biyu kuma idan an yi noman kuma kar gwamnati ya kuma abincin ya fita waje haka don ba zai yi an yi amfani da kasar mu ai noma an ji an sai waje a idan ai shinkafan nan to shinkafan nan mu duba nawa muke so cin kasa muna son kwanti nawa ne to wannan kwantitin nan a bar cikin kasuwannin mu in ya sauran yan a export ko a kai waje shi ga kamar yanzu bashi za mu yi kawo shinkafa cin gana ya sauki nan kuma wanda kuma ka kawo kuma an yi kuma samu kuma an saye waje an samu wani foreign exchange ko dollar kudi cikin kasan so shi na abin da zai ya kamata aiki nan. Masu sauraro a nan za mu dasa cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Dr. Najib Ibn Hassan da kuma wakilin a Kumasi Hamza Adam sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.